من الشيطان الرجيم الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد إن هو مسلمين البركة مكهدون أو أن مسلاتي من البركة مسلاتي من بركة بأساكين تبي إسماعيل حفظه الله Allah mafi cikin sarki mana arzikin haduwa tare da malamanmu da alaramanmu da 'yan agajinmu da elders namu da tijai da sauran makasanmu da bayan allah daban-daban su ke jin magidajensu muna wa sallama da baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya da allah cikin sarki wanda ya ba mu dama masu tashi ruwa yau watan musulunci na 26 da watan watan al-muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin shekara 1448 da ya yi daidai da yau muna goma da watan bakwai miladiyar haihuwa annabi isa alaihi wasallam a sahar shekara 2026 muna fara godiya ga allah da sarki da ya ba mu dama domin su gaba da wannan fara da muna tawassuli da wannan karatu da zamu da wanda muka yi da wanda muke yi muna roƙo Allah ya madaukakin sarki ya ba mu ruwan masu albarka amin Allah ka shayar da mu ruwan ka masu rahama na rahama ya kudu mu amin Allah ka sani shukokin mu na buƙatar ruwa mu gare ka mai sauki ne ya Allah ka ba mu sauki ya mu ya ubangiji amin bayan haka mu insha Allah ta'ala yau karatun mu na gaba sautul waqi'a za mu tashi aya ta 25 a cikin wannan sura insha Allah karma sallahu bismillah bismillahir rahmanir rahim la aljanna wanda Allah zai karama masu imani da ita Allah ta kama cikin su amin subhanahu wa ta'ala yayi bayani abubuwa daban-daban daban-daban wanda ya tada na ɗan aljanna wanda za ku shi za ku ci ku ni'imtu da shi a cikin aljanna da daga abubuwan ci abubuwan sha da kayan kwalliya da gidaje na zama na alfarma na mutunci duka sai Allah ko kusan sarki ce an bi ma kanu ya amalu sakamako ne wani irin sakamako ne ta dalilin da suna aikata aikin su na duniya ya yi kyau bugu da ƙari sai Allah ta gaba da cewa la yasbahuna fiha lagwan su yan annabi da yan suka shiga aljanna ba su jin wata ya kasan magana la yasma'una fil jannati lagwan ay fahisha min al-kalam ba su alfasha ta magana a cikin aljanna ba su jin wata magana zage-zage wasu maganganun da an an ka hudu su an yi alfasha ba su cikin aljanna wala ta asiban kuma Allah ya ce ba ka jin wata magana wanda ya an kwaɗe ta an yi sako ma yi kusan abinda in an haɗe shi an yi laifi Allah zai san mutum zunubi saboda shi kaga ta asib duk wani lafazin da in mutum ya faɗi mala'ika zai rubuta mai zunubi to ba ku masu a kuma sai Allah ya ce illa ƙilan salamun salamun sai magana aminci aminci ƙaunar salaman salaman bazulun min ƙila fa innahu ya sama'unar za su dinga jin magana salaman salamun kaga alhali nan duniya akwai mutum zai ɓaci ubanka don ku faɗa kana ɗaya magana wani ce ƙayya haka za ka ji kalamai iri daban-daban amma lahira ta nuna babu wani shi yasa yan aljanna ma da kansu sai sun ji wata magana ta ce wai ga magana wata sai Allah wa salamun qawlan min rabbir rahim سلام قولا من رب رحيم الله بطل كده في السلام إن سلمت قولا من رب رحيم فأ daga ubangijin mai rahama shi ne Allah maɗaukaki za su ji magana Allah Allah zai ne ya ji musallama da kai to sau da cikin aljanna ba iske wani mutum ya zage ka ko ya faɗa ma wata bakan magana ba duk magana da ka ji mutum ya magana mai daɗi wanda faɗa ba nan duniya ne ake maganganu kowa abin da ya ga dama ya fada ma ɗan uwa ne sai a yi fada ba san wata magana ya fada mutum bai jurewa ba su duniya ba ci ubanka kai ba ci uwarka ba su juna kawai dai salama salama mala'iku ma lokacin salamun alaikum ma sabartum fa ni'ma uku bada. salam سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار كما لا يكون سلام عليكم بما صبرتم أمين سم الله يصبر يصبر يصبر كما كنا وكل كيها كري أمين سم الله يصبر كبير سلام عليكم بما صبرتم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون تتلقوا عن كتابه أولئك لهم عقبى irin ƙoƙarin da suka yi ga ɗabi'unsu ga halayensu a duniya wallazi na yasu nuna ma a mara Allah a yusuf wa ya shan rabbahun wa ya safu na a wajen rabbihim wa a amusa wa an ma ويدرؤون في الحكمة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها كيف تحيتهم فيها تحيتهم فيها سلام وآخر دعوة وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين ما لم يكن يقول بيسلم الدنيا الدنيا زي حتى دم الله اسمه سلام الله ثم تقول لك هذا الله سلام السلام عليكم شيخ الله يسنى سلم الله بيسوم في الدنيا duk wanda ya gaishe ka in ba sallama ba aikin ba zana ya kuma duk wani da abu zai salamu alaikum wa rahmatullah to ko azan da aka haɗa juna salamu alaikum وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وكم لني حتى من ذا الله عليه الصلاة والسلام الله يأتي إن ميسر ديشن السلام عليكم دعم السلام أنا شواء السلام عليكم أنا شواء السلام عليكم أما السلام عليكم بأسلام عليكم قولت السلام عليكم قلت السلام عليكم أما بقنا السلام عليكم أو أنت عند أتيت كان ذاك أنت السلام عليكم ما تقول فتك ننقى إيه أتكي salamu alaikum na nan ga kuwar jimara daga da bakin sun tsaya kaga wani kun cewa alaikum salam to mutanen da wani na hikimomi gari su daban-daban ita salama a an ta amma na nan ga Allah ya samu dace amin sau daga jama'a wallahi mutum ya saba da sallama aljanna in mutum ya shiga sallama ta ba sai aminci babu faɗa cikin aljanna mata nan na aka faɗa in ka gana faɗa duniya na aka faɗa kuma in ka ga ayyuka a ɗari in ka diba 90% da duniya ta kawo haɗa wani ya tare min wani ya shiga cikin haƙƙina wani ya yi kaza dole in faɗa saboda ka lahira babu wani babu mai shiga cikin haƙƙin wani Allah ka ba mu ikon shiga aljanna amin Allah ka ba mu shiga aljanna ya ubangiji amin sai Allah ku dauka sarki yace wa ashabul yamin wa ashabul yamin ma ashabul yamin madaukakin sarki cewa ashabul yamin da kuma ma'abuta hannun dama waɗanda za a karrama su da ba su littafin su na aikin su da hannun dama tun daga ran da Allah ya buɗe mai littafi tun daga ran da ya balaga ana nan ana rubuta ayyukan da ya faɗi da waɗanda yake yi ana nan rubuta su sai ran da ya mutu sai a rufe kai wasu kun ce ko ka mutu ma ba a rufe ba Sau da akwai sauran abin za ka bari baya na alheri za a cigaba da rubutawa sharri ma za a cigaba da rubutawa littafin ba a rubin shi ta yadda sai an sai an buga kiyama wallahi da kayan mutum koya mutu ba a rubin shi saboda ni saboda akwai abin da ka bari ba Allah ma maɗaukakin sarki ya faɗa so su ya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in fi kitabin wa kullu shay'in hasaynahu fi kitabin mubin Allah fa ku tun sarki yace inna nahnu nuhyil mauta mu mu ne kiyayen mutum Allah wanda suka mutu za mu tayar da su za mu rayar wa naktubu ma qaddamu kuma muna rubuta da suka gabata a rayuwarsu wa atharahum da gurabun su suka bari baya in mutum ya baya da tsura akwai matsala in mutum ya baya da kyau ka dasa alheri abubuwa da yawa su yi kyau ƴaƴanka ka ba su tarbiyya mai kyau malam ko ka mutu kana kwance alheri na iko kana kwance account ɗinka na ƙara tsaka balada kana kwance kabarinka alheri na iko ka kana ƙara kwanci lahiya ba su na dai da kabbari sun yi abu abu da suke yi kyau shi ne a fara littafin ba a rubutu kuma shi littafin ka lokacin rayuwa ka a ɗan ga wuyan kana na kowa na nan sai dai gani abba kai rekodin ya kai wa kulla insani alzamnahu ta'irahu fi unuqi hmm. wa nukhrij lahu yawma al-qiyamah القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا الله أكبر تركيت كل إنسان هو متن الزمنا وطائره الله يسمى الذي كمت ركودة ركودة طائره نن مسجل وانك ɗaukar rikodin abin da suka bari fi ulukihi ga wuya kowane ga wuya ne ina Ka Allah ubangiji ya kare amin duk magana ka da muka yi sana ba ku Allah ya ma wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban za mu fata rata da jama'a sai da littafi duk abin da ake rubuta sai ya koma littafi rubuce yalqahu mashhuran da shi bude ya ce ikra ka karanta ka karanta ka abin da kan kayi da abin da ka waɗe wallahi duka an riga an yi rikodin in gama shi yasa wallahi mutum ya shiga ta yi da inda ka shige ba a ganinka da inda ka ce nesa ba a ganinka babu mutum ka san ka Allah ya san ka kuma lissahin ka da ka nan ga wuyan bari ganin cewa inda ka ce ka bace wai ba a ganinka duk abin da ka gada ma kai ya ba na ba الله تقامس في أصحاب اليمين آمين في الله يتماع أصحاب اليمين يتمدك أبنك مماع بفهم الله هو كافر كافر مسلم كافر الله ذي مسلم تعظيم الشعر جل مواقع شعر مسلم كافر سواني أصحاب اليمين في الله يتفي تدر مخدود سنة سنة وتكتات يمغل يولي بعض الحياة مخدود يقول الله شوك فيه باب الحياة إذن مغرياتها الجنة malam yau ko magaryar duniya in ka samu mai daɗi za ka ji ta kawai manzan Allah kuma da ya sai ofisun mala'ika jibril cikin da ya mulki manzan Allah ya ce ya iske magarya wani kololo guda ya girma tuni kololo guda na nasa sannan kunnuwan sai da kasan kunnuwan yiwuwa magaryar da aka cikin da tsimunta bayan yi maganar duniya ba kusan tsoron da aka kada da bakin to yanzu dan magariya ya girma suru ya za ya za ka shi eh to shi ita wani markaru a zana ba ku da tsoron da suke ta ba ka taɓa ganin magariya ba ku da tsoron ba sai magariya a zana to ta za sai dai ka tafi shi kuma zaki da ya taɓa wata da bauyi ko rawa sai Allah ya ce ba shi kadai ba wa dalhi wa dalhin mandur Allah ko cikin sarki ya ce wa dalhin da ita ce ayaba mandur wata ke ɗanɗanfar da juna wata ta yi nauyi saboda suna da ƴaƴa manya-manya ga jikin bilhamli min asfalihi ila ala tun daga ƙasashen sama al'ada ayyaba tana zata yi sama amma ito ga ayaba aljanna sun daga kasa sama ya Allah ya ce ba shi kadai ba wa zilli wa zilli mamdud Allah ya ce akwai wata inuwa mai kada wadda babu rawa da lafiya kusa da ita inuwa ta irin ta aljanna wadda babu rawa da kusa da ita mamdudin ai da'im wadda har abara tana nan ba ta gushewa inuwa ke sai Allah ya ce ba shi kadai ba wa ma'in maskur ne Allah ya akwai ruwa masu gudana ma'un jari da'iman ruwa masu gudana a abada wanda cikin addini za mu ga akwai ruwa fiye ba irin ruwan duniya ba masu yankewa ga shi yanzu muwaye gari ba ruwa ba wallahi kaga in ba duniya ba za a kasuwa idan za a nan ya zai aka ruwa aljanna tsina aljanna tsina aka ruwa har abada ba su tsari mm. wannan duniya sai da kusa araba ruwa komi abinda aka da Allah ya ce ba shi kaɗai wa fa wa fakihatin kathira hmm. Allah ya ce da kuma ƴaƴan ƴaƴan itace na marmari masu yawa la maqtu'atin la maqtu'atin wa la mamnu'a Allah ya ce ba su yankewa a cikin wani zamani wala mamnu'a kuma ba a hana mutum ta tafiya ba da kuɗi ce sai fa ba da kuɗi a babu wani malam yanzu kun kuma saudiya da kuka iske da ayaba irin ta da aka kawo madina ko maka daga bi shi apple kai ba kuma gana shi ba la apple ɗin daga kafin in ka ce maka sai a baka kilo riyal biyar kilo ba ra bakwai manya-manya za a fara Real biyar dubu biyu na amma sai ba kudin ƙwara bakwai manya-manya ko ku tattace to bale na aljanna ya yi itace ga kuma da yawa da Allah ba su yanki a cewa ga wani zamanin da ba a samu yanzu a lokacin da kuma in kafin ka samu mangoro ba ka samu ya fi kuma lokacin ce ba a samun lemuwan wanga lokacin a kuma sai a yi tafi wani lokaci ba a samu ku shiga zuna ba su yanke ba saboda mai saboda Allah ya shirya ma zama na ɗin da nufi aljanna abinda Allah ya tana mai aljanna bai kare akwai abinda ko kana so ne in ba lokacin da ba a samu shi ba na kuma an ce wahala da za a yi ba a samu dan ba lokacin shi ba ne to aljanna ba wa mutum ya roƙi Allah ya ba shi aljanna saboda kayan daɗin kada su zuwa da shi ba wallahi duk wanda ya bari wadan kayan daji aka zuwa shi wallahi ya fara Allah kada ka samu su maka amin ba shi ka irin sai Allah ya ce wa furushin marfuwa. Hmm. Allah ya ce wa furushin da furushin fitu marfu'a madaukaka akan gadaje aka aza shimfiɗu na musamman aka ɗauko su aka aza suna gadaje malamin hukuncin mutum aljanna wane mutum wane bila mutum wallahi gidan ba na ko bila ba ka kai shi tun wani abu da kastane bila da aka ɗauke wuta ko ba ɗauke wuta bila ba tula aka sawa eh saboda gudun ka a samu matsala aljanna ba mu ɗauke wuta ba mu ma wayar da wuta da hasken kawai a shi to da kada mutum ya ɓata lokacin ne ga wanda duniya wallahi ma ba da lokacin da ka ce kai sakaci da fasa maka ka kaya fi ma yawa kana ba shi gane tun ya kwantar da hankali ne a jannan gada aka faɗi ba ta ya sa aka faɗi ba gaske kenan wallahi duk wanda ya ƙwari zai samu amma in mutum ya sakaci wallahi malam an mulki daga aiwatar da shi ubangiji Allah ya kare sai Allah ba ku cin sarki ce ba shi kadai ba inna ansha'nahunna insha. sai yace faja'alnahunna abkara na uruban atraba Allah ba ku cin sarki ce in ga shi fitu ba da umarni in babu wanda za su kwanci da su ga wannan shi fitu da Allah ce inna an sha'anahum lil mun kaza halitta su dan matan aljanna duk da yake furush shimfidu malamai suka ce mata aka magana saboda larabawa suna al'ada wal arabu tusammal mar'a firashan larabawa suna kiran wata shimfida mai da annabi ce alwaladu lil firash wal ahir al hadar al hadar manzon Allah ce da ana samu ne da shimfiɗa to wa shimfiɗa in ba ka da mata ba ka da ɗa ko ba gaskiya ba to ita ko mata ya ake a same ta hmm? dole sai an bi hanyoyi ko in ta tabbata an ba ka mata da ta da ɗa hmm. shi da an ka ce mutumin da ya yi zama ta haihu ɗana hina eh na kina gami da ba na ba ne saboda babu su hika babu su hika eh <laughs> <laughs> yanzu da aka magana aka ce masu ta ce yi aure biyu tana da auren wani kuma ta auren kuma shi in ta aihu da wancan ɗanawa na don mi saboda shekada ta yi ta ga lokacin amma suka fi shi da haka ba wacce da mutu da alwarko ba ɗanawa nan ai malam kamal wanda adda aure shi adda wanda a aure shi arka sai dai ina bin mawanta amma ɗana shi da eh, ya auren hukun shi arka kuma sai arka ba da ya kuma shi yanki eh, shi ba shi da aure ba i eh. Isma kawara ai shari'a aka magana yanzu ana magana a shari'a kan take magana wanda aka mata shi yarda jama'a ina fata mun gane magana saboda haka laraba suna kiran mace shimfiɗa in ba ta da shimfiɗa shi ke za Allah ya ce ɗa firash na shimfiɗa ne sannan shi ko kwarto a sa dutse a jefe shi shi a ahir kwarto ke alhajar a sa dutse a jefe shi saboda mi saboda ya ta'addaci saboda ta shi yasta duk da karfin mutum ya gyara shi gida inda bai da mata ko aikin banza babu shi gida babu eh? shi gida ma da in ba ka da mata ƙwarai ita ma 'yan da miji ba ta da shahida akwai ta ce wallahi ta ce ta ce wallahi ta ɗakin ta ɗin an ka shiga ta ce wallahi ko falon gwamna ya ba ta yin lahiya wajen kyawu amma ba ku da miji hmm? Allah ya kawo sai Allah ya ce ina an sha'ana hunan mummuka da halittar su wa'annan mata bai sha an ada su ne matan huri iri ba su taɓa haihuwa ba ba su san jin al'ada ba ba su san wani ƙazanta ba ko hitsari da suka yi ba su taɓa tashi da su a ina matan da Allah ya ƙagar zan ɗai a yi daɗi da su a more da su cikin aljanna duk wanda shiga zai na samu sai Allah ya ce fajr alnahun na muka sanya suka zama abkara wato budare su budare na'am duk abin da ka san budurwa kana shi suna da shi ita budurwa ta azara kullama atahun azwajun wajaduhunna azara la wada'a a duk lokacin da bayan su zo musu za su samu kuma ɗayan ɗan matan su duk da ma za su bukara su ba a cikin budurcin su budurwa ce ma za a mutum ya auri mace yana ya auri budurwa eh eh eh bayan eh. kwana hmm. na mijin farko na mijin farko shi yadda ba shi da wata ce ba yanzu ina kore su a kotu a rai ya sai kotu a ba na hanyar in ya kore su su ke sun koru ba ku gado amma sai an ce ya ya ya da Allah ba na hina ba a rantsi da ba na hina ba a yi su a yi su eh? Eh, ya eh la la ci dina yi ko dai zina shi bi cikin yare dan biyan da Allah ya su a ba haka da boka ne an faɗa mai an faɗa mai da hina ya riga ta yanzu kai an ba wanda a da ba a samu aka ba na haɓo ne a ya ka tabbata ba sai a je ji ba ya ya kai yanzu wanda aka ci shi ka bar makata wani wani ya ci ai ko zuwa wani bokan ma'aikata boka da ya kalle gara wa wa zai ko wani wata ka fassana hako gasar sai ya auna mutu ya gane na kalle gara wa wa zai ko ga ba sana hako da kake kada a haka da ya ci mana da ya ce ya kama da ya da ya gara ai ana samun haka mace ta baro biyun za ta wurin da arziki ta shigo gari ko ta kuma ta kuma ɗiya biyu ko uku ta baro irin kasashen da na yamma sai ya gaba ta mijin ta sai da magungunan gargajiya tana yawon tana sai da maganin wani duk samun shekara a ko biyu ko da kuma gida ta samu mai abu an samu ƙari an samu ƙari ta shi mara bada abin da ya tsaka mara bada su waɗanda ƴan yaran ga an samu ƙari to yanzu ma ya kai mutum ya yi bakwai yana ganin girma da cewa kun gaskiya karan maka zai yi in ba ka hajiya wa kuma da kawo maka sai ala rama kana ganin ka ce wai ba ba wani ganin yake wallahi ala rama ya suka mai ido ya kamata ka bashi maka su su kawo mai ba ta yi wanka ga ala rama nan ka zai kawo mai ba ana haganin ko ba haka akwai inda aka yi malam ba kuma ma ka shi ta kudu da wani shi ganin karramawa da ya baka mata da baka mata ta tafa ta kama maka to saboda haka shi wanda adda shi hida wanda adda mata sun aka yi kiyaye shi hida ya ba ta kariya mata suna da rauni kwarai ne wallahi malam ba da gaske sai wata mata ta ce malam miji na bai ina cikin gidan ta wadda sai ji wani ƙafu ya shigo ya gumi wallahi kuma wallahi malam mutumin nan ya yi kaza da ni ya yi kaza da ni ya gama kuma ya sake zagin koyo ya hau kusan gasa da ni ce kuma na zami a hukunci na ba sai kuwa ba ba sai komi ba والله ما لها أكد أي حقوق يلا فأتفتهم تباكم شطوب إذا أبدا عن نجفة وبعد شو فين تهرى بنيتا إيه تهرى بنيتا آه بنيتا تهرى بنيتا تهرى بنيتا wasu abubuwa a yi ni ga yana taɓa walima ba sai eh. ba an gama walima an yi magana a kan illar zina da ba ta aure da mu wata fito ta ce mai wala ne da auren da ta ta yi zina eh. kuma ba ta san mina na yi ta ko ba ta rasa komi da mijin to wai an ce wai wata wata ta yi zina hmm. da auren ta, wai mijinta arziki ne na ja baya bana. to kaga na da ba ke wada da na mutuwa ne ke faɗa ne ba bai eh to in ta faɗi me ya faɗi kamar su za yi zuwa za a jihe ta ita in ta ce ko ta faɗi ta ce a yanzu da ita ita yanzu ita an ita an tabbata a yanzu da ita ita faɗi da bakinta hukuncin kisa ya kamata don ta da miji shi ko wata ba san inda yake to me a fa'ida ke eh in ma ta sun sai shi gaskiya bai sun da wannan ba kamar yana an ba a mai kotu ba ba shi shi sa mata ta kaci gare wallahi mutum ya kafa kasa da mata akwai ne da mutane shi illa mutum ya tafiya ta zama ta babu turiki babu wata wannan matsala ce wadda kuma ka bari bari mata kana hulɗa da mazaje iri daban daban wallahi ma mata ka tana da ita ya kamata ka ba tsawo na musamman ka dibe da Allah ka faɗin cewa su matan aljanna makasuratun shurun makasuratun tulkiya su an taƙaita su ba su ganin kowa a wajen ba taɓa ganin kowa ba taɓa ganin wani aljani ba ko mutum ko ga irin ba taɓa ganin wani mutum in ba mana don ba amma kawai mutum mata ta tana cikin kasuwanni suna yawon ba ta so kusa ba ta birnin kek matarka tana kasuwa wurin saye-saye babu hijabi babu sutura ta yi wanka na ƙwayar ta hijab ba na biyar kamar gaba ta maki wata yaka kullum bisa gonda ka kullum shi ta kana dan ba mata da ba suna abu ko da ta shige da ita da principal ko da headmaster cikin cikin office suna gira ana kekewa da kudi saboda me abu na wanda ke tuntun ya dauki mataki ba ai mana bai magana ki ce so ku toro da yanka ya ki ce da ke da bai shawo kuna hira ya kawo ki malkina ya kawo muke fi wata kina sha kuna kuna shiga da kere da sha ku ai wani abokin mai shi da wannan ba ta ce ita ko wallahi ba sai so fito yace a a ki bari to abin da kika samu ni wallahi ina baki ko kayan a buga wa mai kaya ya azo da mota a kawo a bayan ka sai ki da kayan ki na zuwa ka mun labu ce wallahi ta a ƙarshe dai wallahi auren mutuwa shi bai amince ba ta ta Ka fa akwai kaji da wannan sokoto masu daɗi hmm. masu arha eh? ko wani wallahi ma nan ka zuka za guda ka ta yafi a ce ka ba ne ga dubu ɗari biyar kuma kai ba ka ita yi to shi na matan nan daga cikin abin da ka kasuwa zuwa su titiyan da ka kai kuma ka nan bangiji Allah ya kare amin saboda mutum ya ba iyali ne kariya wallahi ma Allah na ba da kofofin matan aljanna subhanahu wata'ala yace fa ja'alna hunna abkara fi urban al-qarab mata na masu tsanin soyayya zuwa ga madan su mata da suna tsanin soyayya zuwa ga madan su son ka take dan ba kai kowa kan ba kai ba bale a ce wani ya shigo da ka tana son wani wata da wata ma ko da kace wurin da ka ka ake wani na ciki to ta ne bisa illa ya sa'a dai Allah ya ba ka samu shi yasa wata rana ɗan faɗa ya haɗa tsakanin da su ce su ce wallahi ko da ka tuka ake wani akwai wani da isko mai islamiyya muna cikin muna kantar da mata da ya ce ga Allah wani mata suna cikin makarantar na islamiyya Ba Allah ta ja hankalinsu in ta haɗa mu da ce mai ta kai wai wajen mutum bakwai sun ka neme ka bakar ta kowar da nilo saboda ka wallahi ka zaka su nemin goyin cewa wai ko mutum ɗin ta akwai mutum bakwai na bara shi ko abin ɓata na rishi to in mutum bakwai ya neme sun neme ki sai mu eh shi na to su mata aljanna ba su mata a ganin wani mijin ba kai ba ku ba su ma sun akwai wani mijin ba kai ba kai ina ta sani wannan wata miza ta aka da ruwa to bale ita wata kafin ma a wanke ta san namiji da yawa zai da yawa sun yi amfani da ita na fasikanci kan yake yawa eh eh a shi haka abu na wanda yake matan duniya da dai a bar Allah kawai mu shi yasa wallahi ba da mata ba ba akwai zurfin bincike game da da in mazu rubi suke wala sai ka cimma kunya sai ka cimma wani abin da ganta zai ba shi dai mutum ya ba ba komi yadda aka ce gidan ka kewaye ga katanga da ga ga mugu da rufe ba saboda gidan ka ba shi ke amma mai nan ga da mata amma ko ina yawo kowa ya san kuma mata wata hmm. Allah ya kawo. Amin. shi ne Allah maɗaukakin sarki ce urban mata ne masu tsanin suriya zuwa ga mazajensu a taraban kuma duk aran juna ne yan shekaru iri guda shekarun su guda jamfa firbin aibu kawiyatin sittin ne shekarun su guda sai Allah ya ce li ashabil yamin li ashabil yamin Allah ya ce dukkanin su Allah ya tattalin su ne li ashabil yamin ga ma'abuta hannun dama su Allah zai ba waɗannan mata Allah ka kama cikin su amin saboda ka baka da baka da matsala mala cikin gidanka da aljanna akwai mata akwai abinci don mace ba ta yi bawa abinci wata ya kara mijin ta ce bai ba ta abinci sai alkalin ko gaskiya abubuwa guda uku ba su zuwa mm. da mata da miji da babu mm. dole a yi dole guda ka fiye ya barci mm. dole na farko dai mata da miji suna nan babu ba nan, ko kuma ya zan babu na nan amma mata ba kamar ta barka da babu ka kuma da kyawu don ka in ba ka iya bata ta abin dole auren ka mutuwa zai duk alƙalin da ka fi da ƙasar na kashe aure saboda babu saboda yunwa sai in ta ce ni wallahi na yadda zama da shi haka nan ko bai da kotu to yanzu haƙƙin ta ta da haƙƙi amma in ta sun ta daɗin mace akwai kullum gudu akwai shi ya sama su ihu kwaye na kwaye wallahi na mai hali ya kwari na Allah ka waraka amin zama da akwai wani da muka magana ya ce ci cefane da abincin ya nauka shi da ya kaba su a ragar shekara ya kaba su a lokaci guda ya kaba abincinta na wata shidda sai ya ba ta gaba ne ya gama da wata shidda sai bayan wata shidda kuma tambaya ce wani abinci kuma da ba da wata shidda ba ki gona ba wanga a ah, wala ya kursi ne da konan garin ga akwai wani mutum ma muna hulɗa da shi yana kalla da ita shi da wata ya yi duka estimate ɗinsu na wata duka da shayin kuma sahi da biredi da abin tara da abincin dare duka ya ka dunkulewa ya tura masa hoton shi ku sai wata ya kare kuma baka shi ma ga aiki gona ku eh to shi yasa amma kai yanzu kana kusuwa da masara yau in ka samu gobe adiri ya za a yi eh wallahi wani makarkatar ya za a yi gobe shi na yanzu na tunanin bai kuma wani mutum eh Eh, in nufin wani magana ta wata sanar kowa na ta gani shi yasa malam ka roki Allah Allah ya baka abin da kai karin gida kuma wannan ba koyi bane ba duniya ɗaya ta duniya ɗaya ta aka wata inda ka rike yi hankuri Allah ya ma za ka baka da amma abinda ba a so mutum duniya ba ka samu kuma lahira ba shi aka hada ubangiji Allah ka samu da sai Allah hmm. wa ɗaukacin farki sai min wa min Allah su ashabul yamin din wasu jama'a ne min alawwal daga cikin mutanen farko akwai ashabul yamin cikin mutanen farko wa kullatu kuma wasu jama'a ne mil akhir daga cikin mutanen karshe Allah ka samu cikin su amin su ashabul yamin Allah ya musu alƙawarin aljanna za su ga aljanna kuma komai suna fara kaga da Allah ta'ala ya yi magana ta game da yan aljanna ashabul yamin yanzu kuma qur'ani zai shi kuma ashabul shimal waɗanda su yan hagu hagu ne Allah kada ka samu cikin su amin sai Allah ba daukakin sarki ya ce wa ashabul shimali ma الشمال في الله يسي وأصحاب الشمال ثم ما أبو تاهن هبو الذين يقون كتبهم بشمالهم لا أبا القبض دهنو تنابو shi ba da hannu lissahi da hannun hagu kashi biyu ne akwai wani za a ba da hannun hagu ya karba akwai wani kare a bayan sai an tura hannun cikin na hagu a wuya ne ya juya ya koma sama sai a ce ya kara. shi na Allah madaukakin sarki ke magana wa amma man uce kitabahu wara a zahari wa amma man uce kitabahu wara a zahari subura wa yasla wa yasla fi hannu hagu ba a bashi dai a kyale shi haka zai dinga kuka da hawaye ko wanda kuma sai an tura hannu cikin kirji ne hannu ya fito waje sai a juya wuya da sai a bayan a ce kira Allah kada ka samu su amin shi da Allah madaukakin sarki ce wa amma man utiya kitabahu wara a zahari mm. amma wanda aka ba littafin sa bayan bayan sai da aka birge da wuya kasan lahira bai da aka mutum bai mutuwa wallahi lahira don wuyan mutu an ka ɗebe an ka aje kaka wallahi bai mutuwa da ya riga ya ga mutuwa mm. duk da amincin da an kawo mutum lahira bai mutuwa inda za ka ga an kaɗa mutum ya ƙone ya kuma gawai amma bai mutu ba ka fuskan mutum dole shi ka sai sayi ne ma da Allah maɗaukakin sarki ce fa saufa ya da'u su bura da sun zai kira alaka duk wanda an ka mirki wuya ne an ka mai sai baya zai dinga kira halaka mm. Allah ya ce hunalika da'awu Allah cikin sarki ya ce ba sau fa yadda ursu bora wa ya sula tsa'ira za su ga cikin wata tsa'ira musa mai tsananin kuna sai Allah ya ce inna huka na fi ahalihi na kura a duniya ya kasance cikin iyalin cikin farin ciki tana girman ke da alfahari jin daɗi inna huzar na Allah ya kora ya yi zaton ba zai kuma ga Allah ba ya ɗauka duniya sai za a ci gaba tun jin daɗin duniya ba a kuma zuwa ga Allah ce bala a ce ina ina rabbahu kana bihi basira lalle umu ya kasance ne gani ga duk abin da yake ana ganin wasu mutane abubuwan da suka yi mana sun hankalin ka tashi suna ganin kamar Allah bai ganin su hmm. na sai abubuwa sai da Allah ya kama su shine Allah ka magana ashabu shimal ma ashabu shimal menene ma abuta hannu hannu hagu su wane ne wa'in zaɓar fahimta hannu hagu wannan saboda walakanta da sha'anin su duk wanda an kawo su su zai filin iyama hannun shi na goyar karɓa ta alfa masa ba na masu da ce watsu wa raza ne an ka watsu duk hannun da allah ya rubuta zai karɓa ta hannun dama ya tashi ya karɓa su kuwa su hannun hannun haka tashi karba littafin wasu suna za a yi linkiya kowa ya jirna shi mm. kowa na hana iske shi inda yake sai Allah wa ɗaukakin sarki ya ce fi tamumin fi wa hamim Allah ta'ala ya ce wa'annan ashabu shimal ma'abuta hannu hagu fi tamumin suna cikin wani irin iska mai bala'in zahi mai shiga cikin kusuwar jiki wa hamimin da ruwan zahi suna sha hali na na cikin wahala Allah kada ka samu cikin amin sai Allah ya ce ba shi kadai ba wazillin wazillin mi yahmun Allah wata ku kin soke ce da wata inuwa ta hayakin jahannama zillin min yahmun inuwa dukhanun shadidun li sawadihi wani irin bakin hayaki da mai tsanani wanda in mutum ya shiga ciki wallahi malam fa bangiji Allah ya fara sai Allah ya ce la baridin la baridin wala karim Allah ba mutum sarki ce la baridin shi ba mai sanyi bane al'adar inuwa a duniya tana da sanyi to ba inuwa ce wadda ada sanyi ba a duniya wala karimin kuma kun babu wani karimci wani abin kallo zai faranta maka rai babu shi karimin manzari duk wani na karimci na abin kallo cikin huta babu shi wahala tsaye ta yan mutu suna wahala Allah kada ka samu cikin su wutar na sai mutum ya tashi sai wallahi ba wanzu Allah ya yi hadisi ya ce aljanna aka aqrabu ila ahadikum min shiraki na alihi wan naru kadhalik aljanna Allah ta yi kusa da ɗayan ku bisa ga yaggiya takalmi ne to ita ma wuta haka wallahi kaɗan mutum na bakwai ya shiga wuta kaɗan da yanzu ta mutumin da ya ba da kuji gudunmuwa ga gunki nan kai tsaye mutu ya shiga wuta da imanin ya taho da amma da aka sai ya kawo sadaka zuwa gunki ya ba su kuji ya ce bera abin zai ba su sa ce ba su ko da ko da ba su ya ce hadda kuji ya ce ya ba da kuji ya ɗauki kuji ya ba su a gunki ya mutu ya shiga wuta kaga in ka ji ba dan lokaci na ɗan kaɗan saboda ka shi ya sa mutum ɗauki matakin kariya daga wutar wallahi الله إن سجدت إنهم كانوا قبل ذلك إنهم كانوا قبل ذلك مترفين الله يسكي للي سوء يموت سن كثن شيء قبانا شقا وطن الدنيا مترفين سنة كن نئمة قيدك نئما أنصاهم ربهم وخالقهم ni'imar ta سنة da su سنة كمالك سنة kuma halittun su gabaki daya malam wani in ya shige cikin daula in ta yi wa ta da mutum Allah malam mutum ya fara kudaden da mutum zai mutum ka ji mutum guda da trillion trillion ban za ma da eh trillion ba guda eh to yanzu wanda trillion ma na ai shekara kila ma ya yi shekara talatin wanda ko arba'in to wanda trillion kana gani in kullum ya ci miliyan goma kana gani kuɗi suna ƙarewa ba su ƙarewa da duniya mutane suna da sun tara da kansu manya-manyan kudade a ce musu hisabi ubangiji Allah ya kare amin sai Allah ya ce wa kanu yusirruna wa kanu yusirruna ala al-hintil azim Allah wata ya ce wa kanu sun kasance su a tabu shi ba yusirruna suna dogewa suna dake kawa suna nan sun rike gam an kinsu da azim akan zulubi mai girma shi ne shuka da Allah na rike suna ne da za ka gani tun shi abinda ya imani boka ya ba shi kuɗi in ya saki boka ya tsaya cewa zai ko ya shiga cikin wato ƙungiya ta kultuzin ana tsaye-tsaye ana shan jini wani sai ya ba da uwa ta yi wani sai ya ba da ɗane wani sai ya ba da mata ta ya riga ya shiga cikin ƙungiya ana tsaye-tsaye da shi alhinkul azim ne shirka da allah ta wasu babu zunubin da yake girman shirka da duka wallahi mutum ya shiga ta yi ne game da rayuwar duniya rayuwar kuma da kankare ta mutum da ya hattara da duk da kake ɗinka arziki ga wani bashi cikin arziki na ka kyale shi kai ka roƙi allah ya baka naka kada abin wani ya ɗauki hankalin ka ya sa ka a cikin layi layi ba na karike kai ta kai sai a hankali a hankali talauci ba ba matsala bane a rayuwar duniya ba hmm. Allah mu cikin sarki wata wata ala yana son mutum ma sai ya sa cikin talauci don ya tsaya ga addini da kyau wannan ya ka bashi kuɗi wallahi halaka dan qaruna an ce ya ta shiga da yawar annabi Musa annabi Musa ka roƙa bi Allah ya bani arziki ya yi zama share masallaci ba aka ce qaruna kai kullum yana masallaci ya ce kullum sai Musa ka roƙa mini Allah ya bani arziki talaucin ya bi ne yawa da an ka bashi arziki ya ga abin da ya zama saboda ka ga wannan abin dai za a zai roƙi Allah talauci bai da kyau ba gaskiya ba amma imanin ka da Allah duk ya fi mawana Allah ya tabbata سبحانه وتعالى يقول وكانوا يقولون أيضا وكانوا Aida أيضا wa kunna ترابا ummul haba'in Allah ya ce wa kanu ya kuma sun suna faɗa suna cewa a idan na yanzu idan muka mutu wa kunna furau muka zama tauɗa ƙasusuwan suka bari cikin ƙasa muka zama ƙasa wa idan muka zama ƙasusuwa da gaggabu a inna na mabu'u sun yanzu za a tayar da mu ba su za a tashi kyawa ba kaga rashin rashin yadda tashi kyawa shi ma kafirci ne na daga cikin abin da yake su jahannama rashin yadda a tashin kiyama bangiji Allah ka. kare amin subhanahu wata'ala yace wa kanu yaqra idza mitna wa kunna turaba wa izaman a inna la mabutu. sai suka ce awa aba'una al-awwal awa aba'una al awwal. suka ce to yanzu ina uwaye mu na farko in an ce ana tashi to su uwaye nan su ai mu yadda a tashi kiyama mu ga an dawo da uwaye mana farko uwaye mu suka mutu shekara biyu 200 300 ma su a dawo su mu gane su idan ma hadar su sai mu da a tashi kiyama kaga su ka hare gaske tun da dai uwaye su su dawo ba to duk wanda ya bai dawo ba alhali ita duniya duk wanda ya bata bai dawo cikin ta Allah ya dauki alƙawari ita wanda duniya duk wanda ya mutu ya bata to ya riga ya bai dawo ba har da masu daraja sun bar duniya Allah ya ba su masu ka dawo cikin duk wanda ya fi ya tafi sai dai sai ballahu ya jira a ya alƙiyamar tashi duniya tashi a tsayar alƙiyama to amma su rashin yadda ba ba sai da aka sun kiyama ko da su uwayen su tuhu ba ba a dawo su da uwayen su to shi ko da in ya bayyana sai ya tazo ma da kakanka na shi da ya mutu kakanka na biyar ya sa ya kasu ya dawo saboda hitina don ka da shi Allah dubbin zai dinga yawo mata ka ta buɗe eh, na kaba yin sai ya sai addu'a ta ita ya turkulin ta ba a ta so ba a dinga ka taso a tukarta don cikon ɓanna ya sa a yi ruwan sama mutum ya mutu ya tashi dujjale ta ya zama hitina kenan to su ku arna suna yarda da an kace mutum ya tayar da wanda ya mutu ubangiji Allah ya kare to shine Allah ba cikin sarki yace qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un qul innal awwalina wal akhirina hmm. lamajmu'un sarki ce kulka faɗa ya rasu Allah innal awwal na lalle mutanen farko wal akhir na ƙarshe lamajmu'un tabbas abin tarawa ne za a tattaro su ila miqat yawmin zuwa ga wani lokaci na wani yini sananne wallahi malam akwai wanda ba ka taɓa gani ba za su da za ka ga su wasu mutane su kuma farkon duniya dogayen mutane za ka ga su alƙiyama da za ku haɗe شيخ الله يكرات يوم الجمع يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التباب رمى حقي وا بكان المفروض انك اشي زعب بتون بخير لا من شي فات عشان انا زقف اتركش بتون بيز دار تشيك يوم كي ما راكش انا زقف مش وانا كي لك كاي نبو ما بيتن شي با ما راكش انا زقف اتركش زقف دي وي بلا شيخ القيامه تاشي ممكن بعد بيت والله يا za a ga muri guda Allah zai haɗe kowa da kowa da a tare قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم تألت ثم إنكم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون الله ثم إنكم لم يكن أيها الضالون يكون أتتو المكذبون ما قريتها بأيها الله لآتلون من شجر لآكلون من شجر من زقوم الله يتكبر لآكل ذات دنجة من شجر من زقوم إتاتي من زقوم إتاتي الزقوم إتاتي يتودد كن جهنم تكي ذروة ذاهم وتجهنم الشيء تقارة تقارة جرمان ‘ya'yanta Allah ya الله ɗal'uha ka an na huru usu shayaɗi, wata baka itaciya, malam ga makarar wuya amma kuma zai sun ce sun ci inda ma za a bar mutum bai ci wallahi da hanyar alheri bisa ga cin wannan itace Allah ya ce la'atina min shajarin min zaqqat itacen zaqqat itacen zaqqo sai Allah ya ce famali'una min famali'una min halbutun Allah ya ce famali'una min halbutun za su cika cika kansu da ita ciki ya cika fam da itacen zaqqo ga kaya ga wani matsayi ciki ga bala'i ciki ga zahi mutu ya kusa su sha ruwa ko shi fataribuna alaihi min alhami bayan sun ci wannan itace fashar min Allah za su sha alaihi akan wannan itace su ci min alhami daga ruwan zahi za a loda ruwan zahi ciki kuma jina kafewa ga wagga itaciyar ta mata da ciki ga ruwan zahi an sake lodawa ya ko wahala ya sa mutum Allah malam ya tsaya kusa da ya diba ƙasa ya gani wanda duniya da ta gani ana kan mutum ya fita ka a hankali a hankali kada mutum ya bari alhakin wani ya kai shi jahannama don wasu alhakin wasu a kai shi jahannama kayan da Allah saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce fashari buna shurbal him fashari buna shurbal him hada nuzuluhum hada nuzuluhum yawmaddin Allah maɗaukakin fashari buna za su dinga shan wa'annan ruwan zafi shurbal him irin shan raƙumi mai jin kishirwa irin shan da raƙumi ruwa mai jin kishirwa in yi iske su malam ka taɓa ganin raƙumi da shan ruwa wanda ya ji kishirwa to irin wannan sharar da wannan ruwa za su wa wannan abin nan za su wa wannan ruwan zahir da jahannama za su kwamfada suna kwandal kwandal suna ka hanjina kakawa ko ba su da bari sai Allah ta'ala ya ce ha za mu zulum wannan shine masaukin su ma uidda lahu abin da aka masa sal yawma zai ga ta ta kan furata shi kiyama ke kullun da aka musu kenan Allah kada ka samu cikin su amin ga lokaci yayi kuma ina ganin wannan ya kamata mu tsaya amma kuma wurin da bai da matsayi Allah na'am ta ƙara wani aya guda mu dan gugusa da wurin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun Allah ba ya ce nahnu khalaqnakum Allah ya ce mu ne muka halicce ku awjadnakum min adin muka samar da ku daga babu falawla tusaddiqun me yasa babu dan tashin kiyama kuma mutun ya halicce ka babu kai kuma ya ce a dawo da kai kuma a ce akwai wahala shin da yin sabo halitta da kuma dawo ita bayan babu ta wani ya sauki dawo da ta ya sauki bisa da yin sabon ba bai gani ga kowa ba Allah wanda kuce sauki saboda ka yan uwa musulmi Allah shi halicce mu na da ikon dawo da mu bayan mu yadda kake za a dawo da kai ma ka tashi gaban Allah kuma ka an shari'a bangiji Allah ka sabu da dace Allah ka shirya da mu wallahi malam waɗannan ayoyi suna da ban tsoro kwarai da mutum ya hatar duniya da ta gani wallahi ma suna da tashi hankali wasu mutane sun sayar da rayukan sun sai suwa sun ashi kuɗi sai dai ba sun wani zaɓi ba in mutum ya mutu sun kwasa mutum kaya da yawa sun yi yawa Allah ka tausaya mu amin Allah ka mu gaba lafiya amin mu ne ya kamata mu fara insha Allah ta'ala sai kuma wani sati idan Allah ya haɗa mu kuskura mu cikin karatu mu Allah ka yahi mu daidan mu Allah ba da da kan fa aiki da abin da muka ji sai Allah mai mana ya Allah muna da roƙon ka shi ne ke mu Allahu akbar saka malam da alkhairi abubuwan da ya karantar da mu Allah ka biya shi amin ya Allah bashi mai gano shi a cikin iyalin sa amin ya Allah mu da muka saurara Allah ya ba mu ikon aiki da shi amin ya Allah Allah ka tausaya mana ka ba mu wani sama masu albarka amin ya Allah Allah ka ba mu wani sama masu albarka amin ya Allah Allah ka tausaya mana ka sa mu shi da imani amin ya Allah rabbana atina ربنا dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina عذاب منينا رب تقبل توبتنا وغسل هوبتنا وأجب دعوتنا يا الرحمن ربنا آتنا من لدنك رحمة